الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقاتا جتبتا الله الصلاة يتشيشي بعمل شوي ونزوج تبت يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ya cewa zai karatun daga littafin matsa'ilul jahiliya allati khalafa fiha rasulu sallallahu alaihi wa sallam ala jahiliya ya shekul imam muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala inna ma taqulu yadul qa'da ku wa tinta ti eight kana na najiriya na ji daidai da safo be a fashi ba gube ta ci 2017 kanin da yan miladiya na ne karatun zubaci man ga asaniya yin baci annahum na fi dinihim e da jahiliya wuce shi a ga kirkiri da jini abu kama kala ta alakin na ce ce latuna ga kullu hizbin bima ladaihim farihun jama'an doro mini abu ajan fi jin fari fi fayin gbọn fi pe biye na ta ci ugbo ne من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وكذلك في دنياهم أتن أتو إجابة أتن كيري كيري ويرون أن ذلك هو الصواب أتشيلي جينو سيدي ديني قدنو na. fa'ata bil ijtima'i fi din annabi sallallahu alaihi wasallam be be na suku anabi ci be gan e ga jala gu da dini ne ga gun kire no bi kauli ba no jigan shara'a lakum min ad dini ma yi nuhan ina la bidda shari'a yayin nga yana ajin wasu ya ci annabi nuhu wallazi auhayna ilayka bi ne jiwahi biya wai وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بين يجي وصي تشويا نبي إبراهيم وتعالى موسى وتعالى عيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه na ya addini ku yi kini e mai gaga kirkire don addini wa wa qala ta'ala ta shi lati nagan innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shiya'an lasta kun hmm. lasta minhum fi shay lalle zai ja a na ga kirkira ta ga kungiya kungiya ka ka ka ka ina wadda mini abwa wana hana an sha ba ha cikin da kaulihi so kuma na yi na ya sayina ba ni jigan wala ta kunu kan da zina ta farraku e gafe doje zai ja ga kirkire na ma waktalafu je can da ba ga doji min ba di ma ja humul bayyana bayanan ya gayyaƙe bai bayani bai gaskiya da biya na ma wani hana ani tafarruki fi duniya amma ke kai ne ga gan kire-kire cin lamar ya yi jonan bi kawli ba ba jigan wa ta sumu bi hablillahi jami'an ba ta ga jagwa sun gbe su ci wala tafarraku ko ya mai gagan kire-kire mu ngaji gani ko wale gan ajin foro gan ili gun itaciyar gaskiyo cece lati daga ya yi wallazi amanu ta kulla haka tukatihi wa la ta mutu na illa wa antum muslimun ya yi na jayi imani jina e ya sun da ya ci da sun ya ce malugo ya ji hajjali masai ta ce musulunci wa ta bi habillahi jami'an wa la ta farraku باتي يواس يمتي كي ميغادن جيري جيري ما وامكرو نعمة الله عليكم اما فاني يمتي تنو جيانا إذ كنتم أعداء حالنا تي يمكري فألف بين قلوبكم وتلاي بيجي ودجنا فأصبحتم بنعمته إخوانا ebani mai tsaye e nu jiyayeno e ya ci a fi yi jiye doshi wa kuntum Allah shafa hufuratin minan nari fa'an kaza kun min ha ka zalika yi bayinun lahu lakum ayati la'allakum tahtadu ya tsoba ya ji na misun bayan sokoce ya gangwa an yi ga sokoi kyaye ya yi bai lede bawu ngole kuwa eji bayani e ji eti ausu bai hazura ji ya kunda tsakani abuwa yani har na fiye gukuwa ce ya ci cha shato e shi kabila ausu bai hazura ji madina ba yahudi je tsaka kun ya a ce kun yahudi ne tsaka ya kun bai ko bai fiyan shi ya ya zanin shi tsaka cikin mai a ce kun ya ke zaman lafiya gaba wagun ga alluwa ne za mu ta kiya ne kin ta da sun ta da o ka ifo e ya e zamani ya e kun kaza lo ka na awu za ka zai mi kaza a ta azu za ka zai mi kaza a ta azu za ka zai ba ka zai ne wale gan za mu ga jaji lafiya eh eh ko kuma ba kiyaye ta aniga ga sai gunkun are ya ci ci shafe shi na lawa ne ce yake mi na be fiye da iwa kai musulunci na sakwaci la musulunci biyu annabi sa sallam ci dole ko annabi sa sallam ci jin bayani gala annabi sallallahu sallam mu fe gan ebo ka kunu gagani ma ansari ki fe fili gan ajana annabi ga alam ajilikum dullalan fahada kumullahu laubi a shuje yuwe ke sokoci lai ta ji ba gwatan bwa alam ajidukum mutafarriqin a sha mi tsaye tsaye ya ga kire kire fiye gumbe ni fiye wuwa ni fiye gumbe do jiya sai fa lafa kumullahu laubi sai ki lai gbe ya ya do ji law an fakta ma fil ardi jami'an ma allafta yana kulube ko ga dukiya ne ke pata na wa lai ma wa do amma sokota la ci wa wale ko ga mini ba wai musulunci ne e fo yo mo bu at nga e kun ya karshe na guna ko alikamilu kamilu fi tarihi ibn al asir ma un be ga wuce ade kun ya harbul basus be kun ga ci kakai sai tun latin ga fatakullah mastata'tum wasma'u wa ati'u esu ndị su ko gwargwado yi ko ya mai shi kwa na-etu tu wanda ana yi bi ka ka ka ka yi wuce nan wai ce ga gaskiri kiri mu addini ka to musulunci awa gasa an yala gaskiri kiri a da ne shi'a da ne awariju da ne maturidiya da ne nawasibu da na karamiya da na kaza kaza a'a kiya na biyu muhammadu bai biyu ba ta yi lagwai na ma'ana alayhi yawma wa sahabiya nan da sa'in zai ta ci bu yi nan nan masu to misalin yau ma aka ga yi ga kirkira zane malikiya zane shafi'iya zane hanbaliya zane zahiriya zane kaza kaza ngo diga na ko ngai masala ni ikilafu, ijtihadi ma wani no problem amma masala na ji zan ya ga kirkira ni ci ma le dalili ba to zane wacce ne mu ya le dalili ba ne gwa da sun gaskiya na ngọ ile nna soja ẹlaga ji nisbada ji ba maza ji ama onye taklidu la ama bai ta asubu gu maza ba ni mbọ nwere ja no problem ma na wato onye gwu maza ji in form of mini ekwe karatu n'oji no lita ati maza ba wuce wunde mmiri na ji uji ba bi esiti wani ụzọ bi wa ama wọ gajọ fula dalili ya masu ndị ọzọ ya ne gaa dalili ba na ozi kiyo achichi ko mun le ngole ta su bi na ga ga manya ji ga manya ji ta a ji ta litafi ji ko maza bi a bi maza bi an yi zawon ci ye ga an yi mai ye ga ki wa gun ji musulunci ne ye jan ko la ji ganewa har to babu nan ta'assubu nan mutu babu na kin sashi a hanafu ga eh to kai zaga shafiya kai gin zage wa layu yimiya a ce bide za mu ci kunta ce a hanafi jobe ga eh kawai ga layin zai yin zai ga a so ruto ene da bona eh wa ga layin zagi wini wala layu bi matsayi bi manzilati ali zimma ma'ana kawai ga layiniya kawai ga lagin zage wace ala shafiya wa mai hanafiya wani lawi cewa wato cewa zan amariyan uh, onoga no wato wa mari kan yin zage wani like wa mari mi shanwo wani umake ne ne ga iskiya da tawu yake jiguni uh, maza da no wani ne ba ta yi ta asubun zani na ma'adini musulunci wani wọ́n yí káwọn ọkọ zàmì ẹ̀dí sálàgbà bẹ́ẹ̀ gbà zàmì ẹ̀dí sálà ọlágbà bẹ́ẹ̀ gbà ẹni ìdí ìdí náà ọlágbà bẹ́ẹ̀ gbà mẹ́ẹ̀ bọ́ ni ọlágbà bẹ́ẹ̀ gbà ní ti lágbà sálà wọn yàn zàmì náà wọn sẹ́ngwà sẹ́ngwà ìdí tẹ̀yà ní zàmì ẹ̀ sẹ́ngwà ìdí ẹ̀dí náà ọ̀dẹ́ lé zàmì tẹ̀ sẹ́ngwà sẹ́ngwà náà ya so rí nà e e àdìkí takpa ya gaskiya eno eh, ga cin mi ciwo ci do ga bici cin uyo na ma gaskiya le na je ba do dole sun gaskiya imam nawawi maza ban shafi abu don amma mun ga da ga da kara kun ji mun kidin nga Allah ya ji mun ga to ne ga nale maza ba ba ne ne gaskiya ne ga da nan Huwaiz ibn Mindad al-Maliki ni ne mai maliki a jibu ne ga yafi maliki wa dan yi na wale ba nan ibnu abdul bar mini mai maliki a budon ne ga shi malikiya dan gura sasa na wani kino na wale maza bai malikiya ba ne banun ga ga wuce ya le dalili ba ngo diga ne ku imamu tahawi sai ga fi maza bai shafiya maza bai a budon amma mai ga fi maza bai hmm? hanafiya na shi imam tahawi ki ba nan wale maza bai hanafiya ba ne banun ga ga wuce da dalili ko dalili gwaka ibn taymiya hanbali yo ruwa ji gani ako amma ya gaifi ba dan gurin na ji ce maza bai hanbali yau ma jiki nan mali ba ko ji gani ako Allah wa ala asalisa ko mas'ala ya tashi mini mas'ala na janibi sallallahu alaihi wasallam wali jahiliya ci banin anna mukhalafata wali al'amr idza jahiliya je le ga zulu le do shi cuba wa adam linki ya ji lahu za mun ga lami tuma ele eh, ga na fadila tu tu fala lawiyo wa sam'u wa ta'a lahu dhull amele ga shi tu pe shi mo lami tu egboyo wa mahana gangani da wulakanci da kaskanci fa khalafahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam chaliya ba wa mara bi sabri ala jawri wulati annabi ti ji foro ga da ga Allah ku da je tin zalunci da gina kuma da ci wa amara bi sam'i wa ta'a amma jin foro ga yazo shi tuba mulamutu lahum ya da ci wannan nasiha ya mu ji nasiha wa lọba fi zalika a ji tsanani mun nan wani tun a ga wa abu da fi wa ada bi ma ga wuce ga dawo mu gaji ga ji gani ako wa zi salas ga yan wutan nan hiya lati jama'a ha fi ma saha an wufil haini nan yana ji annabi sallallahu alaihi wasallam ko yakan ya bayyana ta zo da sahih bukhari wa muslimi no annahu qala kadibu gan inna allaha yarda lakum salatan da koyi daji da yan gute yayi an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a ne yajibu te ya tuci e me ga doro tuci ba ci mangole tauhidi don ani da ifradullahi bil ibada bi al ikhlasi ko wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an ya mai lagun sun gbe ce ci bayani wala tafarraqu mai gaga kire kire mu ngoli ali istima'u danani ya na ya ni Furkati? wa an tunasihu man wallahu amrakum ya mai ji nasiha ya zana ce ci ga lashi ya zana imam muslim to amud ibn hanbali ga gudo wa lam yaqa khalalu ti dinin nasi ga dini za an yi ji lalata wa duniyahum to rayuwa buwa illa bi sababin ikhlali biya zai salat au ba ha sai ka ayyuta ta na ceya ko masu shi ceya na. wani ku, Imam Bukhari gobe daga Hadisa Abdullahi ibn Abbas daga ba Annabi sallallahu alaihi wasallam mun man kariha min amirihi shay'an falyasbir sannan ga na yin da ci fuwa ya bai da shi gwanin jin wula a kuruji fa'in na man kharaja min sultani shibran ma tamita tan jahiliya na ga zu don wa da kuma da e ci ci wuce kuruji ka gwanda nina wa su tsaye jahiliya amma ke da be hadisin e junada ibn abi umayya a ga ga ba uba da bin sami to e mawama a ciga uba da sai cuta lamarodu ba zayi ba hadisi yi yana gawo daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ga da alin nabi sallallahu alaihi wasallam fa baya na ga alin sallallahu alaihi wasallam ya a ta mu baya ji annabi fa kana fi ma akhadha alaina min yana nabi ji alkawli na an baya na ala sam'i wa ta'a ji mu baya ya nabi ya ci a ya shi ba malami to fi manshatina wa na. to ka kunu na kai sana to ka kunu na kai sana to ka kunu bayina na to ka kunu bayana to ka kunu mai na to ka kunu mayana wa usri na wa yusri na to ka kunu yi ba tin na usri na ga wani wa yusri na to ka kunu yi ba ba ne wa asrati na alaina to ka kunu aga ti bi na kun a ci lafiya yana wa an la al amra ahlahu lambarin yanzu ya ji magai juna suku ga da jiyan wuce ji yi ma illa an tarau kufran sai gane kafirci bawahan na cici gbangbanin inda kun min Allah fihi burhan ne da dalili daga bayan sai ciwo tubu wani wal na mutu da shi a sai Allah ya mutu sai wa fi rasul ko ya mai ci ko wa ulil amri minkum annabi sa sallam ga ila ku ila kuriji isma wa fi wa anta amara alaikum abudun habashi kan gai wuji ne habasha ce muje dai la salati na gai da ce ji akwai yake ya kuriji gangani efe bayu ga soku ba fudail ibn yad ga law kanat li da'watu mustajaba ga da addu'a nan ga ba soku ga gona wa abu ya zanu rai da ne sultani da cinwa bayan sai ju nasiha ibu adinin nasiha kulna liman qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatin yaji atatu fil ma'ruf illa mi to yake bulu bulu ko la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al khaliq illa ay la mutu zai ce ne bai su kuba ko daga cin ya ga ya da gwamu yabo na imamul barbahari nga ya bane kitalu sultan fi fasadu duniya wa dini nga nga addini ji lalace maga to rayuwa ji ji lalace yawanci maga mu mu aduwa bai ji to shara da nani nga ya huta tauhidi al-ijtima'u ko wani mai kiyo ta'atul wulati fil ma'rufi nga ya huta ta ne da jigu cheya addini ga ji to shama ga ji lalace ta ji a ji a ji a yau tawin gidan ba da abile bokanci sihiri lafa shirka ko hmm. bidawu jigi-jigi jahilci ya addini yana kwatun ga jiki ga gashe ba alaikum salam yana masu kun ujigediya number 2 alistima zeni buje ji rayuwa ide bukata hmm. da jikpati kashi hmm. ogabi bi da abu samugun ọ̀dọ̀ tọ́wọ́ je bukata da shi ko amma kawai ga ji mu'amala bai za an ji shi ya ci a shi gani ya ci bi na kuma ya ji guma yana ji ha kiwa ya na ga yalla mun ga ga ga je je no ba zan ga ci wa fe ga wa ga to koji wa ga kutibu wa ga bila wa ga zai ci ya ne patu jiki a wala ya na shi gani na tashi hankali gaji ciwo gano da ce cin haki bai zanne wa ma ya sumi zanne yin sallama zanne wajen sallama wai jaya zanne ajin hajjali ya kuji sallah da na lubai ba ya ji taimako ba ta iya ci sun gwalufi kirki ta wani alibi wata kula ta wani alibi kuma luduwa ya mai ji wajen forin mai tunguro ya mai kan wajen gwayan ya tun dede ya mai gangan gani da ya tun ya gbin gaskiya ma ga tulaye ya gaji ya mutu. istimawa da tsakani bu mm. amma istima gabi a shiga ni ga inu ya bugu kpata ya ni ga ya lami to ka mi ga je ga ya mi tuni ka mi ga ga ga je ga je ke ba mi ga je wuce gari ngole nan eh, na e yin da ga ni istima da na la so bi ya inu ta so bi mi shan ji mi shan ji sai na yiri na dia ni yahudi ma gyan sai na yiri na di kino e yiri na dia ni sanwaci ira shi shi wasu ga gaboji waga ga waya ga yan na duwa na ga no e bu wa da to i e ji wa da su ta ce gaskiyo e ji wa da su ta ce gama na ba e maga wa da tu ji ta ce gama no e ci fe defend yan gama na wuce e fa alkiya ni Allah ta so ko ci sun zuya ko la ji ganewa e waki bo so ko alugo adini fe lu anya e jeje na ye so ye ce ji ke dede na ye furi ci fi za an yi tukpo ne su kwa zan wace labe na gaga gaskiyu da wuza an yi nan ya tabbil kaumin gairaku sun ma la ya kunu amsalaku kun ji ga yabo na ye abin tuwa doci na itiminin do na wajina wajen etu imedebe edochielu ezaga ezaga eya alawa kwụgwa ezaga zawa alawa waga ezaga echida alawa ji ha ji nwere edochi eji nnọ bi bikali na edochi ga line nwunji kiya n nwunji ga individual nga a gaskiya za ka zan wani cin da aka kuna biyu nufi da hannun gubu bai ji wuce a zai ji kyau a sai da ya tafi kata wani bugo za ka zai bi lawan fita kun ashe wadda ka kuna ji kitabul kisas da ka kuna ji na da na he da ga afani ka tunga da wani mata kulu na mala ta faru na kabura maksan inda la wani ka san wa lalo tunga inda da nan gole yi su fitina yabo ne firi ne ga shedin ko la ji ganewa الرابع الرابعه ya ni ci annabi na mabni ala usulin azamuha at-taklid fa huwa al-qa'idatu al-kubra li jami'il kuffar awwaluhum wa akhiruhum kama qala ta'ala wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun وقال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير فأتاهم بقوله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ma bi su a cibikumin jina ilihuwa illa nazirun laukun bai na yadda ya zabi shanidu ba kawai in ta bi yo ma in zi daidai kuni rabbi kuma wani atta ta bi yi ko mun duniya aure a kalilan ma ta zakarun. manga rabi'a ka yi mishi na jihari a cikin ɗayan jinya ne muhimman ta haliya bana an na ji na addinai ma ala usulin da akyawa addinai asalin da ya a zomu ha ina wacin amini ba ne a taklidu a tunatura babu dalili fa huwa alqaidatul kubra qaida wuci ko ga li jamil kufa ne kafiri benin awwaluhu awwalihim wa akhirihim ta yamma fara ta karsha kama qala ta'ala kam na nas naga wa kadhalika atin ga ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir yittu za tun dan kauyo ko yejo min zanaji zai gargaji na wa illa kala mutrafuha illa face zai ji dai dukiya za ko za ko ne fi jiri ga, a ga ina inna wajadna aba ana ala ummatin yitun da kon da ko yi e kon do ci ba do wa inna ala dun, yi yito mai ya alami la ya sai wa ta ala sai ce lati naga wa idza kila law biyu ma anzalallah aga ga ga ga ya mi kai na sokocin shi na kala a gan bal biyu ma wajadna alayhi aba ana na ya la mutu na gayi yana tun da kun da koji tana aw law kana shaytan yad'uhum ila azabi sa'ir ka ce tanga tin wani ya lu azabayin sa'ir fa atahum bi kaulihi anabi bi ya nasu anabi ce gaga kul inna ma yuzukum bi wahidatin ne jewazi ko nimi an takumu lillahi enaki ya masna za guba guba wa furada ku zai sun ta tafakkaru ya ce ɓaye ma bi sahibi min jinnatin annabi muhammadu mai gaggan ya da anafa iladu da biyu yare wa qawli ba su kullu sun ga ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ya mitu yana cinga daga batu ya ce bana wala tattabi'u min dunihi awliya'a ya ga la mitu yando ci na uji yana cinga yana ko ya mitu zan ci kai no kalilan ma ta zakarun jeji da jeji ga kashi a gannan ko wato yana wani ga wani mushriki kemina wasu musulunci da usulu mun ci ko arsal islamu shahada Allah wa annabi rasulullahi sallah azun zaka haji na a tinga ga mushriki a to de kiyo a to de usulun wasu na ji ngai laji kino ngai laji measurement wani mini usulu chukwa bu taqlidul aba wala ajdadi alami ata tu baba shi ben da ko da ko ji ta tiye kibo ta tiye gyo aga gaskiya laya ga inna na aba ana kazalika e ya faru ani tun da ko da ko ji ejo anabi ga be ya di aye da bayani da ga ya ga inna wajenna aba ana laha abidin yitun da ko da ko ji ani ga sai jibuta ya kutin najo firauna a nan musa gaskiya ta yi ebon wa gwani sun ga ma ba lalkuru ne ula jama'a mafari su kun zai ja su kami a majaji ne wa na kyaya a jijinan a nan musa ga ilimin ayin da rabi fi kitabin layabin da rabbi wa layansa a nan ibrahim wa ga babu gani ne jama'a shi gama zai tamasin lati antum laha akifuna sha'adun a na wajen na aba na laha abidina kala hal yasma'unakum yusaduna aw au ya yaduruna wato abu talibi kun dai lajin hanjali annabi ga ya am ya wanda gini kun la ilaha illa ga la ilaha a kalimatu ashhadu kadi biha inda ma ya abu talibi go ngole a abu ngole mushriki ne ji tu wani abu jaliji ta ga aga atar gabu an millati abdul muttalib wa ga ke koyin baba wa abdul muttalib lugwa abu talib sai ga ganun ta ce ko ya abdul fa aba an ya kula la ilaha illallah sai ga la ilaha illallah wo do be za za an value ne babu tanare hmm. baba wi da ko wi alai nya hmm. eh ne we jina ka ga yi ma ni shiru shi awo ya ka ga no ga wucin lo ko laji ganewa an ni maga muci liki sai ji wani na madami ne na giya nan ka ga jaji a ga bi su ko tula da sai bin da da kwaji tuyere da bone le ga eh eh alayi eh haba mana kila wani nga mala sai na dina ga fadkurullah ka zikrikum aba'akum a ashadda zikira. kai ga jihadi efe kemi ne efe tun dako dako ejiye nan ka ne efe jin zamani jahiliya nan bal a zikira e etu soko e gashi a sha bai aba'i eh wuci kuwo nga male fo alkiyami ga da to zai ce mitu ne to zai ja ce mi tuna ga ta bai doji istabara allazina tubu min allazina tabawara aula zaba wa taqatta'at an al-asbab nga ba eji mine ya fi gbomi fi orire ta aju na finar fe kulu do afalu lazim yastakbaru inna kuna lakum taban ye ga ife lani to fal antum mugununa na nasiban min nar ngbe ya ku ti aye no ka yi nan na aga ai na kullu fi apa tanga ito fi dana inna la kad hakama bayna libad lole nna unda mine lamarin wuci ko wani za kira mun tabi ma zan lau kalu bal na tabi ma alfa ina alai a ba ana ga ga ya mi tuye na so kwacin jinin alai ya mi tuye da kun da kun je jinin aw a ba wani la yakiluna shay'an wa la yatadun alai da kun da kwaji ji fahimta mata ci ba uwa قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون yalle ga yana mi biya yana ba wuce je ga yana tun da kun da kai je juna a ga ya ji kafirci e da yana bi ne kuma ya lati ji kafirci bi na e ne ga wale nan da kun da kwa yi ta nan ba yana maga yana ga mi za nya ya ne ba ja an dauna to je yi tabi ma unzila ilaykum min rabbikum ya mutu yana e cin biya yana wala ta tabi min dunihi awliya qalilan ma tazakkarun zan wuce na da lamin tunai boci zanwaci bokanci zanwaci sirijinci zanwaci mandidi zanwaci dakon dakoshi zanwaci kanzan a ce ga zan yi ka ka ka ka ka ka ka ka yi zanwaci chale ba wuya ne bi mu muhammadu ba alaikum salam wa alaikum salam ela ngo le na pate ya ce kibo e na jo ina du da ji na ta ne ga da wannan yana majikiya umarjin na gayi grounda sashin dakon da yi sai kaɓili amma musulunci ƙile kaya da hannun lawalwa shi mati wani mustau shi mati ko? dakon dakoji inda ce sai daji bokanci ko? bokanci mun jikiya yin ƙungiyar musulunci ba man a hinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqul fakad kafara bima unzila ala muhammad ko zanu ci feji dakon dakon zanu ci fe da ji siri ji ko musulunci wa masu siri ji kiyayen siri ya wata ba ma tatli shayatina na mulki sulaiman ma kafara sai walakin da shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa a asira ga kafin kafirci dakon dakon ji felo kura majiya majiya law kuntu amuran ahadan an da liya hadin la martul mar'ata an tasjuda li zawjiha ngole ga cin ne ta le kishi na dana kishi na dana eh taqlid amma taqlid na taqlid na is bad ko to ga sun zo to sun tuba kirki amma da sun zade dai na to jiki a na to ji dai da zawon ci zama miniyan na ke gigaye yanin ga wani amince tuwa ba wujan na ko miniyan na ke gigaye yanin bambe na amince a ba wa ben dakon dakon jinin kiji ke jin ngo le na yi mimi ne na jino ko number 2 ato ajen woro tsagun adini mo ajen woro tsagun adini mo gbo shi wala wala ji ganewa mana hakki yau ya lalli ya ramu illa e da ya zanu ciji ne zawon ci gu gani wa jiki anin ma fe dunani ne ne ba ta mu zamani e jahiliya e shiga fe ke. ga sai jiwo ga wa alu ne da kun ta ne gwa alali na mun da kun da ko ta ne wa ne ba wa ne bi muhammadu ba kun ji wanda ko so je to uzuri yankiya yau ma kuna muazzibi ne ta di zaza ba ta na ba sa rasula amma wani so shi ba na ne woto ki wakpe ogun ya daraja da ko sai jiwo wace ga wa dikiya wa alu ne de gwa yo ngai mi abu goyejo ẹ̀gún ẹ̀mí àràdìmọ́dán ọ̀nà ìgbẹ́gbọ́ wọ̀nyí àdìkíyà náà wọ̀nyí àlùgbà kó gẹ́ ẹ̀mí àgbo túbù ẹ̀jọ́n ọmọga tiẹ̀ nù sẹ́ ẹ̀gbẹ́gbọ́ wọn lọ́gọ́ wọ̀nyí àná àmọ́ àlùgbà àgẹ́ ẹ̀gbọ́ wọn gábù tàmínéètà kó gẹ́ ẹ̀mí àgbo ìyẹn nìkún káṣí hali èjìtò èjìtò tún ẹ̀ lè yẹ abu. ẹ̀mí àgbo ọmọ àlùgbà gan. ya gu e gwan gwa mm kem na du lu gwan bi aminci na mutum wa ji kokarin su jarin wulu su wulu ya zan ga bi aminci a a i zai cha ni me e bone zu ji gu e bone nga arabe ni ni be me go tun zamani anabi adam ya zan ga ti ga cha won zu ji gu wo to wo yi ga won sai ja ne wai luci ce wa dojin gasa zai cha tu buji me e bone zu ji gu in an kala man da gani mai ga kula kan mai ta zan mai siri be tubuce tubuce on ta chawo mun sai la ku na on ta ku wuji wuji ala ti be jigun no ti ga to anni e bogo e ne ja na je ja ga dono a ku jo lo ti ti e fo al kiya nga da ben da ko no la mi tuno wa ku kiya wa ko e ji fahimta ko zan mai ce ga gungan e ne ba wa ni bina alagwa bayan ban nga lai ne adi kò fẹ́ di sálà hábẹ́ kákùnrin bí ya ìjẹ́ ní wọ́n gba di kí ọ kò fẹ́ ya gún ya kò máa zọ yín yé ọmọdé zuci na zinda ayé na ẹna aláì èjì náà lè bà wá níbi bá kága aláì èkpè àwọn tiẹ̀ bọ́ ní ìgbà sọ̀kú àmà wo tó kpé gbá ní wọ́n gádà mi tètò aláì wọ́n tẹ́lẹ̀ àná ìbálẹ̀ fi wọ́n di. gaskiya fi sẹ́bi láì aláì wù fi fa feji kiyo feji maulidi ya e buga wunga kwa su maulidi feji kiyo feji yan wulo ga gunga wa khairu la hadi hadi muhammadi man adasa fi amri na haza ma laysa minhu fa huwa raddun wa ma lam yakun fi asrihi muta'arafan wa ja'a bihi man ba'dahu rudda bal zujir ga alai ne a al'alima na biji maulidi a sadu jijiya taju na jijiya taju taju na jijiya ubaidiya yi bai ciwon jin

subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu